والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بحديثه واستنبط بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أصول الفقه الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأساس التفاوت في مراتب الخفاء yawa asasi na ainihin fifici a cikin martaba na fuya wato an ce kafa shi ne fuya na nasi nasi ma'anan shi yakan fuya an gane kuma wani ma'anan shi yakan bayyana shi nasi to asasin foundation na fifiko a cikin martabobi na alkafa fuya ko alkudura da ra'ayi shi ne iko a kan kusar da fuya din wa adamiha da rashin iko za ga wani lokaci ga nasi ya zo ma'anan shi ya ɓoya wani nasi ko ma'anan shi ya bayyana fiye da wani to iko akan kusa da wannan ɓoya ɗin ko rashin ikon shine babban hanyar gane sabobin fama fi dilalati khafa duk abinda da a cikin dilalar shi a cikin nunin shi akwai ɓoya wala sabila ila izalati khafa'i kuma ya zama babu hanyar kusa da buyansa illa bi rudu ila masdari sai da komawa zuwa ga tushen sa huwa shari shine mai shari'a akhfa mimma fi dilalatihi khafa ya fi buya fiye da abinda a cikin dilalan shi akwai buya wa da izalati hmm. kuma ya zama hanya abin shimfidawa ne don gusar da buyansa akwai hanyoyi da za a iya bi a gano abin da ya koye. بالبحث والبحث والاجتهاد تهنيا بنتيجه ده كما اجتهادي وكان هنيا بيجي له malaman usulul fiqh sun kasa wa dilala ila arba'ati aqsam eh nafsi wa dilala ya kasu kashi hudu az-zahir akwai zahir akwai nas akwai mufassir a mufassar mufassar akwai mukam huwa fi wujudi dilalatiha huwa fi wujudi dilalatiha ala hadha al-tartib shi nasi wato wajibu dilala a wajen bayyanansa yana kan wannan jerantuwan ne akwai wanda yake nafsi akwai zahir akwai nafsi akwai mufassar akwai mukam wal muhkam awdawu ma dilalata shi mukam shine wanda ya fito da bayani shine wanda yake qira'atu ha tafsiruha duk nafsin da yake abinda mutum ya karanta shi ake nufi baya buƙatar wani dogon wahala kafin a gano shi shine mukam kaji an ce wannan nasi muhukam ne ana nufin kawai karatun shi ya fito da abin da ake nufi da shi a tsarin kurin wallahu ahad a baya ba bukatar wani tsarin bayani ko yawwa menene inna rabbakum allahu allazi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin lalle ubangiji ku shine Allah wanda ya halitta sabai da kasashen kwana shida a fili yake irin wannan wadi dalala ne ana kiran shi muhukam shi ne wanda baya karɓar wani tawili kafin a fassara shi wayalihin mufassar sannan wanda yake bin shi shi ne mufassar hmm. abin fassarawa sun nas sannan sai nasi sun zalim wata zahaba ta hada tafawut inda ta'aru wato amfanin wannan wannan fifikon yana bayyana an samu nasi yi karo idan nasi yi ta'aru sai a duba wannan nasi zahir ne wannan kuma mukam ne to tunda mukam ne sai mu rinjayar da abin da mukam ke nufi akan abin da zahiri ke nufi sai mu rinjayar da abin da mu abin da mukam ke nufi akan abin da mufassar ke nufi ko akan abin da ne ma da ke nufi a gani za a zo kowanne kaga ke da mukam ya fi karfi ko ma'anan shi a fili yake sannan mufassar ya biyo baya a ko daga mukam daga eh, daga kalan hmm. sai nasi daga nasi sai mu daga mu fasa sai mu kam to zaka taho mu kam sannan sai mu fasa yau idan mu ya yi karo da mu za mu gabatar da mu idan mu ya yi karo da nasi za mu gabatar da mu idan nasi yi karo da zahir za mu gabatar da zahir Na. az-zahir to menene zahir الظاهر في اصطلاح الأصوليين ظاهر أشياء اصطلاح نما نما أصول وما دل على المراد منه بنفس في شيني أظن منفسا ده شي كان شي شي كان ba tare da tawakkufi akan fahimtar manufarsa ala amrin khariji ba shi bai tsayu fahimtar manufarsa bai tsayu akan al'amari na waje ba in an karanta shi kawai manufar shi ya fito baya bukatan al'amari khariji na waje kafin a fahimci manufarsa ولم يكن المراد منه هو المقصود amma ko manufar din da baka karanta na zahirin ba shi bane manufa na asali daga siyakin magana kun gane ko kana karanta shi baka wata ma'ana ma'anan baya buƙatar al'amari na waje kafin a gano ma'anan sannan ko wannan ma'anan da ya baka din ba shi bane asalin abin da ake nufi kuma wa tamil ta'wil yana iya karban tawili فمتى كان المراد يفهم من الكلام من غير حاجة إلى قرينة duk sanda ya kasance manufa ana iya fahimta gare shi ba tare da bukatuwa zuwa karina ba walam yakun al-maqsud al-asli min siyaqi kuma shi wannan abin da aka fahimta din ana karantawa za a fahimci wani abu to da aka fahimta ba shi bane manufa na asali na kidan siyaqi duk da cewa ya bada wannan ma'anar yutabaru kalamu zahiran fihi ana fassara wannan magana a matsayin zahiri game da shi فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا هذا الله يسوى الله يا هلا تشريكي وما يحرم تربا أنا أنا كرتا وهنك لك يا توي شوى شريكي حلال لي ربا حرام أما با وانا شيري بري با شي بري با أصل لي أبن هكي لك الآية إيه نعم زاير زاير في إهلال كل بيع وتحريم كل بيع إيه وانا a bayyana yake wajen halatta kowane ciniki da haramta kowane riba shine zahirin abin da ya bayyana ko anna hadha al-ma'na yatabadaru fahmihi min lafzi eh li anna hadha al-ma'na yatabadaru fahmuhu min min lafzai wannan ma'ana ana gaggawa fahimtar sa daga lafazin nan guda biyu na ahalla wa harrama ko ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba min gairi haja ila qarina wannan bai bukatar qarina kafin ma'anar ya fito fili wa gairi maqsudi asala siyakin aya amma shi ba shi ake nufi ba ga asali daga siyakin ayan ayan siyakinsa ya nuna ba wannan bane mani ba ita ayan gaba ne ba gabatar eh, masuka asalata da nafi mumasala an koro shi ne ga asali don kore mumasala musaltuwa tsakanin ciniki da riba raddan alal ladina qalu in zalika bi annahum qalu inna mal bai'u mithl riba an gano wannan eh wannan saboda sun ce kawai ciniki ai misalin riba ne wannan shi ne abin da kafirin maka suka faɗa ai ciniki da riba bai bambanci ta ɗaya ne yadda ake samun riba a ciniki haka ake samun riba a cikin riba ta abu ɗaya ne to sai Allah ya ce ina ba haka bane wa halallahu bai'a wa harrama riba na ne ku yawa cewa da suka yi a lali bayani kuma yi yawa shi ne aya kamar da gabatar an koro shi ne asali don kore misaltawa tsakanin ciniki da zuba, wannan inna malbai abin zirin riba a gane kawai ciniki misalin riba shi ne maganar tabirin safara to sai Allah ya ba su amsa sai ba ɗaya ne. wa bai a wahar harama riba hmm. nan wajen ba Allah ya zo ne kawai dan yi bayanin ciniki ya halatta riba haram ne. a yana so da ya faɗi bambanci tsakanin ciniki da riba so da su kafiran sun nuna duk ɗaya ne sun kawo sun halatta haram kuma halatta haram zai ne ko shi sai Allah ya ce to ciniki ba ku san ku da kuke eh, da ubizir riba Allah fa ya halatta ciniki kuma ya haramta riba a gane lalibayar bayani hukuma yi ma asali ba wai don bayanin hukuncin su ne dai bambancin su ne fa qawluhu ta'ala da wanda Allah ke cewa farkihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata biyu uku hudu idan kun ji tsoro ba za ku yi adalci wato a kwawun daya na'am zahirun wannan zahiri yake zahiri ne wajen halatta auren abin da ya halarta na mata ko in ga duba zahirin ayan fankihu ma tsaba lakum ko zahiri ne wajen halatta auren abin da ya halatta na mata kawai na shi shi ne zahir shi ne abin da muna karantawa na hankalin mu zai ci nam li anna hadha ma'ana yutabaru fahmuhu min lab eh wannan shine ma'anar da ake gaggawa fahimtar shi daga lafazin wanke ma da balakum min hunna min hunna min gairi tawaqquf ala dalil bi akan dalil ala karantawa hankalinka zai ci nan wa huwa ghairu maqsud asala min hadhihi al-aya ba abin nufi bane ga asali daga siyakin ayin لأن المقصود أصالة من سياقها هو قصر عدد على أربعين دولة شيني babban abin da ake nufi shine ana so a takaita adadi ga auren mata hudu ne kawai ko mutum ya aure daya in ba zai iya adalci ba shine babban makasudi an gane ba wai halatta auren ba zama auren kowa ya san halal amma adadin nawa ne za a aura hudu za a aura wa qawluhu Eh, da kuma inda Allah ke cewa abinda manzon yanzu muku da shi ku rike shi abinda ya hane ku ku hannu zahiru fi wujubi da'ati rasul wannan a zahiri ne game da wajabcin da'a ga manzon Allah ga duk abinda ya umarni da shi da kuma fi kulli da kuma duk abinda ya hani gare shi wa ma atakum rasul zo hmm. kaga mutum na karantawa hankalin zai kai zuwa ga duk abinda da manzo ya zo da shi ku rike shi abin da manzo ya hana kuwa hannu da an nahu yi tabbatar fahimta e wani shi ne zuwa aya ana gaggawon fahimta shi a cikin aya wale ta wani masu da asali ba shi ba ne makasudi ga asali daga siyakin magana ko ba ga ba hmm. asalin siyakin magana yana magana kan menene fai'u da an nan makasud asalatan min siyakin huwa ma a takumar rasul min al-fai eh, makasudi na shi abinda manzo ya zo muku da shi na ganima na fai'u can menene ah, eh? wa ma afa Allahu ala rasuli bi minhum fa ma awjabtum alayhi min kairin khairin wala rikabin walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir ma afa Allahu ala rasuli rasulihi min ahli alqura falillahi walin rasuli. Walin lidhil qurba wal yatama wal masakin wa bari sabil kai la yakuna dulatan bayna agari agari a agari ya idinku wa ma atakum rasul fakuzu a gani ana magana kan fai'u ne yawa sahabbai sun dan buga dangane da abin da ya shafi fai'u to shi ne Allah yake cewa duk abin da manzon Allah ya baku na fai'u ku amsa abin da ya hana ku kwani ka ku tsaya wani jayayya na wani ya fi nawa an ba wani ba bani ba kaza kaza ba ruwanku da wannan an gano wannan ku yawa duk abin da Allah ya bayar fai'u asalin shi na Allah ne sanan na manzon Allah manzon Allah zai iya sarrafa shi zuwa ga inda ya so zai iya hana ka a gani Allah ya ce a raba shi lillahi wani rasul wani zil wani wal yatama wani masaki wa bin sabil kai la ya kuna dula dan kada ya zamanto yana yawo tsakanin mawadata ba a so kuɗi ya zamanto yana yawo tsakanin mawadata talakawa ko ko uku kisa sai Allah ya raba da kan da a kada mawadata su yi hijack din abun to abinda Allah ya baku abinda manzon Allah ya baku na wannan bai'u din to ku zo ku karbe shi kada ku su hafi ku daya jayayya kan abin duniya abinda manzan Allah ya hana ku kan maku da ku wannan an musu ne kada daga an je wajen yaƙi kawai bala'in za a dinga kawai kan tauzi'i ne a gani ya zama kawai bala'i ne akan kuɗin da ba a samu ba an samu kuɗi kaza ya aka ba wani aka ba wani to sai Allah ya ce to fai'u na wani yi muna ɗauka na ba manzan Allah to yadda manzan Allah ya yi da shi shi da gani kada wanda ya kara sa rai nan zai jihadi akan wannan an gane eh yanzu a to ai kudi kudi shine rayuwar dan adam eh dan adam shi kan ga dan adam da ke nafin ba ya zai, ya tayar da gari gaba ɗaya saboda kuɗi kuma nan gaba ana ana alhaji alhaji yana jin daɗi shi ma shi ma za ga shi ma in an zo za a mai tasa da hankalin ya tashi

wasu ayoyin da mu sun mun karanta su sun fito mana zahiri mun gane ma'anar su amma an samu a cikin tawili shirin tawili ne na fitar da ayar da zahiri ka wato yan aikai tawili tawili zai da karina tawili a nan da karatun balaga ya zo da kuma karatun wasu da biki in nan su ga yadda yake nan sai ka bashi wata ma'ana sai a duba akwai karina inda karina kalas ya yi in ba karina to ka kawo san rai eh kai ba za a kyale ka ba da zarar mutum ya ce kaza ake nufi a ce me yasa ya zama kaza tun da zahirin shi ko nassin shi ko kazan shi ga ga ma'anar shi nan eh na bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tsani ibn nabiyu abu zahra eh. na almani alladhi yusawwaru an yastami'a ma asl al-taklif yau akwai mani'u wanda ake surantawa ya haɗu tare da asalin takalifi akwai mani'u a kan shi wannan da kyau yana haduwa da mai asalin takalifi kun gane shi mani'u ne amma yana haduwa da asalin takalifi misali za ka kawo walakin al ya yarfa'u taklif jumlatan sai dai shi wannan mani'u ne yana dauke takalifin gaba daya ma imkan istima'i kuma tare da yiwuwan haduwansa ومثال ذلك الحيض والنفاق مثال wannan haila da jinin biki bilisba da sala dangane da sallah haila jinin biki dangare da kaga haila yana da alaka da sallah sosai ko sannan kuma haila yana ɗauke sallah kaga haila mani'un ne minas sala kuma in akwai haila an ɗauke sallan gaba ɗaya ba za mu arama ba an ɗauke shi na marukulul masjid dangane da sallah da kuma shiga masallaci da shafan qur'ani da zarar mutum na mace na da haila kenan an ɗauke mata wannan da abin da kama da wannan wala Allah min zalika aidan ittiraran bi kenan malam yana da mazhaban cewa shafan qur'ani baya halitta ga mai haila shi mazhaban shi kenan ko eh da cewa malamai sun tattauna kan wannan da ma shiga masallaci shi malam yana da fahimtar mai haila ba ta shiga masallaci duk da babu nassin da ya haka yau hadisan da suka zo kan wannan matsala ba su inganta ba ولعل من ذلك إقرارا أيضا إقرارا بالنسبة لأكل الميت والخنزير يو زي يواجه لك شو أنا ماني ودن كان كان لورا wato akwai dangane da cin mushi da cin naman alade masurbin khamr kaga mushe haramun ne cin naman alade haramun ne amma kuma idan yunwa ya zo ba sai a halaka shi an gano wannan ku wa shurbul khamr fa inna hadhihi al mawani aslan a tsaye takalif wa'annan mawani din sun dauke asalin takalifi cin naman alade ya haramun ne amma kuma idan mutum zai mutu da yunwa an dauke mai asalin takalifi na haramta eh yanzu ba haramun bane kai tsaye da zarar mutum yana jin yunwa zai mutu cin mushi halal ne mutum yana jin kishirwa yadda zai mutu shan giya halal ne ya sha gurgudan yadda zai dauke mishi ne ishi an gani? Wato da takalif sake da to ana fasa ana ana lura da taklif a matsayin ya faɗi ta tahawwala al-aqd ila wajib eh idan cin cin ya juya ya koma wajibi ci yakan juya ya zama to wajibi dan mu ce ce kiran shi ka gane kaga yanzu wannan taklifi na cewa cin nama halal haramun ne yanzu halal ne shan giya haramun ne yanzu halal ne saboda lalura وقال فيه الهنفية يا هنفية تجي ana كيرا وانا rukusatu إسكات rukusa ne na kayarwa an kayar da duk abin da yake da haramun ne ya koma halal kai kai an kayar da shi an yi karatu المجدد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من طريق سنته صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم رانا الجمعة الدهن والتيب سنة مي شاف مي دقوم التراريج نكفر وانا مستهبي لما دولة بني نعم وفي صحيح البخاري ya zo cikin sahih bukhari an salman al-farisi daga salman al-farisi yace ala nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yaktasilu rajulun yawm al mutum ba zai yi wanka ba ranar juma'a na'am wa yatadaharu masada'a min duhri yayi tsarkin abin da yake iyawa na tsarki wa yadhanu min duhri kuma ya shafa daga cikin mansa aw yamassu min ibi bai ko ya shafa daga cikin turaren gidansa kuma ya khuruj sannan zai fito fala yi farri ku bai da sinai. wato ya fito ya wuce masallaci baya rabawa tsakanin mutane biyu an gane mutane sun zauna baya zuwa ya raba tsakanin su sun mai salli ma kuti bala sannan ya zo ya sallaci abin da aka wajabta masa sun mai yin sannan zai yi shuru za ta sallama al'imamu yayi shiru idan liman yayi magana Allah ghafara Allahu lahu ma bainahu wa bain jumati al-ukhra fa ce Allah ya gafarta bai abin da ke tsakanin shi da wata juma'a daban a gani wannan ma kutiba lahu dinnan sun mai salli ma kutiba lahu sun mai salli ma kudira lahu ya sallaci abin da kadara bai zai sallata wannan kutiba anan wajen ma kudira lahu domin kun duba an ce ya je masallaci fala yufarriqu bainas nayn ko da ya je masallacin sai ya sai ya sallaci abin da aka rubuta mai shin akwai abin da aka rubuta wa mutum a masallaci balle juma eh? kenan sai ya sallaci abin da aka kaddara zai sallata na nasir kiri sannan sai ya shuru ya saurari liman yana kuɗi ba an gane ku sai an gafarta face an gafarta mai abin da ke tsakanin shi da wata juma'a daban اللهم sai dai mun dauka ma kudira lahu shi da tahiyatul masjid so tahiyatul masjid ga wasu malamai kamar zahiriya da yan hanabila da wasu suna ganin tahiyatul masjid wajibi gini. to zai zama shi ne su bai zalli ma kudira lahu sannan ya sallaci abin da aka wajabta mai na tahiyatul masjid Allahu a'lam نعم نعم انتهى بيان طريق السنة المحمدية في باب صلاة الجنازة. وبيان هني السنة عند محمد يا كاري game da babin sallan matabi wal juma'a da sallan juma'a ala sabili al akan hanya na fadakar da masu hankali ba kan hanya na iyaka cewa ba Allahumma wafiqna li taba'i sunnati Muhammad ya Allah ka dace da mu gaban annabin ka Muhammad bi jahi innaka saboda alfarman shi a shi ne tawassuli da bi jahi nabi kullum muna yin bayanin sa cewa yin tawassuli bi jahi nabi bid'a bi alaka ba malamun salam a cikin masallaci ne zai masallaci ne ga mutane sun zo na ba zai gasa su ba ya samu wajen da babu kowa ya a nan malamun salam sai ya tsari da ina na sallah? ne fi sun sarari ya aikin lada ya aikin lada inda ya liman ya zo ya zai ɗauki hankulan mutane liman ya zo zai ɗauki hankulan mutane yana na hankalin kowa zai koma kan shi na'am ashar a a wannan liyan barka ba mutum zai shiga ya zauna amma mutane sun manda sai ina so ya shiga ya zauna ana ya zauna بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وظاهر كلام الشيخ وفقه الله ظاهر مغنى نمالا بكر أبو زيد الله يمسى رحمه أنه لا يؤخذ عن صاحب البدعة شيء lallai ba a cira daga ma'abocin bid'a ba a karban komai zahirin magana bakar abu zai ba a karban ilimi daga ma'abocin bid'a hatta ma la ta'allaqu bi bid'ati har ma abinda baya alaka da bid'ar ko da abin da bai da alaka da bid'a gane kada mutum ya amsa kawai mun gane yawa malamin bid'a yana da wani fanni na ilimi ya san fiqh sosai ko ya malamin malamin bid'a ya san tarihi sosai to kaga tarihi ba shi da alaka da bid'a to sai zamanto wato mutum ya zo ya zo ya karatu wani shi ya karanci fiqh ko ya karanci tarihi ko ya karanci luka Eh, malamin ya san balaga ya san nahawu ya san sarku ya zo ya karanta a wajen shi zahirin magana a bakar abu zai baya halatta mutum ya karanta wa masalan idan wajadna rajulan mubtadi'an eh misali idan mun samu wani mutum dan bid'a lakinnahu jayyid fi ilmin arabiyya sai shi jayyidun ne shi kwararre ne shi yana da kyau sosai a wajen ilimin larabci albalawa ya san balaga ya san nahawu ya san sarku ba najlis ilayhi shin za mu zauna zuwa gare shi wani abu da mu hada mu karɓi wannan ilimi daga gare shi ilimin da yake shi yana da kyau ya kware a cikin sa ko yaya aw na hajiru ko za mu ƙaurace mai ba ruwanmu da ilimin sa zahiru kalamu shaykh annana la najlis yi zahirin maganar malam lalle mu ba za mu zauna zuwa gare shi ba na li'anna zalika yujibu mafsadatayn domin wannan yana wajabta barna guda biyu al-mafsada al-ula barnan farko iktiraru bi nafsihi shi dan bid'a tunda gogagge ne a balaga har ma an tsallake malaman ahlus sunna an je wajen shi zai rinka jiji da kansa yana wato zai rubu da kanshi ai gaba ɗaya yanke zalama ina suke zuwa karatu wajen mu suke zuwa karatu gaba ɗayan su babu wanda ya san na hau ni da koyar koya masa na hau na ba gane wannan to za ga zai zai rufe da kanshi ya rinka jiji da kanshi yana ganin ya isa na'am bayasibu annahu ala haqq sai yayi tsammani lalle yana kan gaskiya al-mafsada al-thaniya iktirarun nas bihi hmm. sannan jama'a za su rufe da shi hmm. shi fa duk fa ahli sunna nan ba duk yan salafiyyar nan ba gabaki daya wallahi ba su san larabci ba ko ka san cewa duk wani malami a nan garin kaduna ko a najeriya gaba ɗaya za su koyi larabci balaga da waye wanda sai wajen wani to kuma in mutum bai san larabci da kyau ba yaya za a yi ma ya fahimci aƙidar shi da kyau sai a sama shuha ta nuna wannan tambiri amma kamar yana da alamar gaskiya kila rashin sanin larabci yan salafiya shi yasa ba su gano cewa aƙidar asha'ira yana da kyau ba shi yasa ba su gano cewa aƙidar sufanci yana da kyau ba yaya kuma za a rinka jefa muku shubha a ce duk wannan abin gaba ɗaya wajen wasu ke koyon larabci ai qur'ani an saukar da shi da larabci ne tunda dai ya fi fahimtar larabci to ai ya fi fahimtar gaskiya a gani yau wani ke na kawai ta <laughs> ce ina ce yi karatu wajen waya ce to aika shi nan na'am na'am hatta yatawarradu alayhi nas hatta eh. yatawarradu har ainihin ɗaliban ilimi ta gangarawa zuwa gare shi wa ɗalibatul ilmi ɗaliban ilimi wa yatalaqawna minhu su dinga karɓar ilimi daga gare shi wal ami la yufariqu bayna ilimin na wa ilmin aqida yau kamar yadda malam na ya faɗa ami ga magarin mutane Ba ya rabewa tsakanin ilimin na hau da aƙida. kawai zai ce ai kawai wane wajen wane yake karatu amma kuma daga baya kuma ana zage shi daga baya kuma ana bili an tarwa zai ga shi ga magarin mutane ba ruwan da nahu ba ruwan da wani akida kawai karatu karatu ne kawai a gane ku wale haza nara na insana la yajlis ila ahli al Wani wal shi yasa muke gani inda sai min Allah ya masa rahama kamar yadda kuma Bakar Abu zai ya faɗa Allah ya masa rahama cewa lallai mutum baya zama zuwa ga ɗan bid'a ya karatu in ka san wannan ɗan bid'a ne kaka je wajen ya karatu kai tsaye hatta in kana la yajid idan kana masala la da ilmal arabiya wal balaga wa sarf illa bi illati har ko da ma ko da ma ya zama to ba zai samu ilimin arabiya ba da ilimin balaga da sarfu sai a cikin yan bid'a ya hakura da karatun fa sayaj'alu Allahu khairan minhu Allah ta'ala zai sanya mai wanda ya fi shi alkhairi in ya zauna a hankali Allah zai kawo mai wani ustazin da zai karatu a zai sa mai ustazin fasalafi kuma gogagge a cikin ilimin lugha na kaunina na a atili haula'i domin kasancewa za mu je wajen wa'annan mu ta kaiwa da komowa muna zuwa muna karatun na hawu da kaza da kaza wajen su la shakka annahu yujibu gururi eh la shakka annahu yujibu gururahum ba shakka cewa wannan yana wajen da mai rudu su rudu da kansu da kuma ruduwan mutane da su a gani to so da ka ga sai mutum ya je ya karanta abin da ya samu a wajen malaman sunna sauran ya yi hakuri Allah ta'ala zai kawo mai mafita an gano wannan? eh na mutum da a to ai wani lokaci mutanenmu na Najeriya mutanen ɗaliban sunna ne ba su cika damuwa da duga ɗin ba wanda ya kamata kowane fanni ya ce mu ɗaliban suna mun ba da muhimmanci a kan shi sai mu ƙyare wannan fanni da yan biliya yanzu kaje jami'a malam in ba yanzu da aka ta fara tasowa ba duk jami'o'in ba biyu ne biyu ke ne da waye za ga mutanen da suke da karantar da wannan fanni da tsakon ɗan biyu ne an gano wannan to saboda haka sai suna ta wulakanta mutane wanda ya kamata ce ahlus sunna sun tsaya kowane fanni a ce akwai ahlus sunna wajen ba abu ne wanda zai gagara ahlus sunna ba kawai wani yana renawa ne inda zai je karanci lugha bai san ilimin luka yana da yana da zurfi kuma yana da amfani sosai ba idan mutum ya san luka ba karamin kariya zai ba musulunci ba an gani kaga usulul fiqh daga an rubuta shi imamu shafi'i ya samu ya ya rubuta usulul fiqh saboda gogewar shi akan luka a cikin malaman mazhaban nan babu wanda ya goge kan luka kamar imamu shafi'i an gani kowane malami akwai bai wanda Allah ya mai kaga Abu Hanifa ya goge akan kiyasi fiye da kowa imamu na malik ya san hadisi fiye da su imamu shafi ya san luka kuma fiye da suka to so ka sanin ma'anar abu sanin ma'anar lafazi mutumin da ya san luga zai fi ka zarfin sanin ma'anar wasu abubuwa wanda ya san hadisi kuma zai san ya inganta ko bai inganta ba duk da cewa duk sun san hadisin amma akwai fannin da kowa ya fi gogewa to luga ba ba zai yi mutum ya fahimci addini ba luga ba shi ne wuce cewa wai wai da ma luga din da ilimin hadisi ma wanda ya fi amfani ta ce kai haka da luga da ilimin hadisin wanda ya fi amfani ba zai yi ka san ilimin ka san hadisin da kyau ba in ba goge a lugan ba kuma ka goge a lugan ba ka san da ifi da sahihi ba matsala ne idan sun istima misali wancan guda ɗaya ba zai yi guda ɗaya kuma ake so mutum ta yi wa ya riga ya riga ya zama kurin yana bukatar ya sa addini ne ma lokacin ba zai yi ba ba zai ma iya doka ba su yin dini ne to sai zai zama kallifi kawai ya zama kallifi kawai a ta fasara mai ma'anan da luga zai ta tambaya mai ake nufi sai ta tagari ya tsaya karance ya karance abin da zai bauta wa Allah sai ya sa kawai <laughs> akwai abin zalla wani mai rahoton daga kace ba zai yi ba ba in ana maganar addini tun ma ya saba shi wa shi irin wannan kenan eh shi mukallidi ne ba ba zai magana ba gaskiya ba abin da zai ci shi sa ga malamai da ake tattaunawa kan takalidi ake cewa ba lallai ba ne malamin mustajidi a ce dukkan ilimi gaba da imam ne shi ba zai yiwu ba akwai ilimin da zai zama imam a wani fanni wani fanni kuma sai ta gari daga gogaggu a wannan fannin inda ba da haka ba to babu wanda zai zama mushtan ma a duniya zai wuya zai yi wuya a gani kaga imam shafi'i mustajidi ne a luga eh ah, imamu imamu imamu abu hanifa mustajidi ne a kiyasi

a zai koya sama sama akwai wanda zai zai koya amma ba wai fannin shi bane ya san lukan gwargwado yadda zai iya fahimtar bilala na lafuzza amma ba wai ya yi zurfi kamar sauran bane eh insha Allah سبحانك اللهم وفي حمدي أشهد أن لا إله إلا أنت لا أستغفرك وأتوب إليك